To masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,931,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wajen jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da darul da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Juma'a goma ga watan Agusta. Ibrahim ka almasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Rasha ta ce tana shirin mai da martani kan sabon takunkumin da Amurka ta saka mata dangane da zargin amfani da makami mai guba a Burtaniya. An tuhumi shugaban 'yan adawan ƙasar Zimbabwe da laifin tanzara jama'a a lokacin zaben da aka yi a makon da ya gabata. sannan jami'an falasini sun ce sun cimma wata matsayar tsagaita wuta da isra'ila za ku ji me isra'ilan ke cewa kan wannan matsaya to kanin labaran kenan shugaban hukumar tsaron farin kaya ta najeriya ya lashe takobin kare najeriya da kuma 'yancin dan adam a jawabinsa na farko to ko me kungiyoyin raji ke cewa ya faranta wa jama'a saboda akwai mutane da yawa wanda suke tsare da ba a san inda suke ba wayansu ma ba san suna raye ko kuma sun mutu da sauransu ba haka za kuma a ji cewa yayin da har yanzu akwai masu jinkiri wajen rajistar yin zaɓe wasu 'yan najeriya sun zaburo ko me yasa saboda in zaɓi abun da nake ganin zai kawo wa ƙasa ta tafiya ta shi isa Haka kuma Jummai Ali na tafi da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. shafa jana mina ta da kan gida a da hannun da a cuce da shi ta zamu a a da sarƙa wa da ya da ayyukan gaji sosai da da dr bawai suna da nuna rashin su tare da yan alwadiya da kasar yake gona kai har har kawa waɗanda su haka mutum abin da uku a ranar yamin waɗanda karun sun yare almutu ta suka ga waɗanda sun ɗaya shi a musulmi da aka haɗa da kan wata wata mai kanya yayin da komawa daga wani yawo da kawakar su shida waɗanda sun nuna yanayin yara asibiti jaja waɗanda sanajar da suga a ta sa ba sa yi kuka yayin da wasu itabrin a da suna jakai musu ɗauki amurka dai na gwada karin da suriyan ke jaganta wadanda ke aikaitar 'yan tawayen na yamil da ke samun goyon bayan ƙasa mai magana da yawon karkokin wajen amurka heather nowat ta ce sun yi na'am da suka ce za su binciki wannan lamari kuma suna samun haɗin kansu an tuhumi shugaban 'yan adawan ƙasar zimbabwe tendai biti da laifin tunzura jama'a wajen tada husuma da kuma ayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar mai cike da rudani ba bisa kaɗa ba wanda aka yi a makon da ya gabata yayin da ya isa kotu a harare babban birnin kasar ta zimbabwe bt wanda tsohon ministan kuɗi ne ya ce za su ci da fafutuka amma da bt gida daga kasar zambia mai makwabtaka zimbabwe inda ya je mafaka bayan da hukumomin zambian suka ce suka ki amincewa da su ta zama a kasar a wani labari na daban kuma wata sabuwar jam'iyyar adawa afirka ta kudu nemi gwamnatin kasar ta kore dukkan bakin da ke zaune a kasar tana mai ikirarin cewa su ne suke aikata duka tare da haifar da matsalar rashin aikin yi sunan wani jam'iyyar african basic movement labaran ku ne nan sa hausa na murya amurka a washington dc jami'an palestine sun ce kungiyar hamas ke mulkin yankin gaza ta cima wata tsagaita wuta isra'ila a lokacin da bangarorin biyu ke gabda fantsama cikin yaki da talabijin mallakar palestinawa da hamas ya ce an tuma wannan matsaya ce bayan shiga tsani da masar da wasu shugabannin yankin suka yi wani jami'in palestine ya faɗa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa bangaren su zai mutunta wannan shi tsagaita wuta muddin dai isra'ila ita ma ta yi hakan ita dai isra'ila bata ambaci cewa an cima wata matsaya da hamas ba amma dai wani jami'in ta da kada a bayyana sunansa ya musanta cewa an cima wata matsaya jiya alhamis firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu gana da jami'an tsaron kasar bayan da isra'ilan da hamas suka kwashe kusan lokacin dare suna harba kamar roka mataimakin shugaban amurka mike pence tsaron amurka da ake kira pentagon ta fara wasu sabbin makai kirkiro da dana soji ta sararin samaniya nan da shekaru dubu biyu da ashirin don zama cikin shirin domin ba da iya tasowa a babban daga yayin jawabi a matsayin ran ta guji alamis pence ya kuka yayi da zara rubuta wata babi a tarihi dakarun mu domin su zauna cikin shiri zuwa fagen daga na gaba yanzu da da amurka za ta kafa dakarun bai samaniya shugaban shugaban amurka donald trump ya sha kiran da a kafa wannan runduna ta sama jannati a matsayin wani sabon reshen soji domin amurka ta samu damar ma mai sararin samaniya a wani sakon twitter da ya wallafa a shafinsa na twitter sanata brian shatz dan jam'iyyar democrat mai wakiltar jihar hawaii ya kwatanta wannan batun na kirkiro da dakarun a matsayin shirbe. wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.2 ta fada wa yankin tsibirin lombok da bali na ƙasar indonesia a jiya alhamis lamarin da ya sa mutane suka shiga cikin yanayi na ɗimuwa bayan girgizar ƙasar da ta auku a ranar lahadi a yankin wacce ta halaka sama da mutum 300 an ga jama'a a filin tashin jirage na ƙasa da ƙasa da ke yankin bali suna ihu suna gangarawa ta matakala mai amfani da lantarki tare da yin guje-guje a babban ɗakin jira na filin tashin jiragen jami'ai sun ce tushen burbushin girgizar kasar akan doron kasa ne kuma babu barazana aukuwar bala'in ambaliyar tsunami mahmud lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji a yayin da wasu kungiyoyi ke uzuri ma tsohon shugaban hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya da aka sallama sabon shugaban hukumar Mr. Matthew Sefaifa ya kira tare manema labarai a karan farko inda ya lashe takobin kifi ta muradun Najeriya da tsaronta gaba da komai tare kuma da kare 'yancin ɗan adam. Daga Abuja ga wakilin Hassan Mai na kaina da cikakken rahoton. Nigeria comes first. The peace and security of this nation comes first. mukaddashin babban daraktan hukumar tsaron farin kaya 3ss na najeriya kenan mr matthew sayefa ke magana yayin taron manema labarai na farko bayan ya shiga ofis inda yake jaddada cewar shi asalin tsarinsa najeriya ce ta farko samar da zaman lafiya da tsaro su ne babban abin da zai sa gaba a halin yanzu za mu yi iya mu wajen kare jama'a za mu ke gudanar da aikinmu cikin tsarin doka yayin kuma da za mu karfafa kokari wajen tattara bayanan sirri tantance su don tsara najeriya yanzu muna cikin tsarin dimokuraɗiyya ne don haka daga yanzu za mu ke gudanar da dukkanin aikace-aikacenmu bisa ka'ido ƙa'idoji irin yadda ya dace da tsarin demokaradiyya da kuma dokoki. Darakta janar na hukumar ta DSS, Mr. Matthew Sayefa, ya kuma ce zai duba tsarin da ake bi a baya, irin yadda hukumar ke tsatsar mutane ba bisa ka'ida ba. masana irin su dr kwalisha tema na mara balale da wannan mataki to wannan gaskiya magana ne wanda ya faranta wa jama'a saboda mun san cewa akwai mutane da yawa wanda suke tsare wanda ba a san inda suke ba wayansu ma ba san suna raye ko kuma sun mutu da sauransu ba haka iyalan mutanen da suna ta neman mutane amma ba a san inda suke ba a tabbatar cewa duk wanda dai ake tsare da su ba a kan ka'ida ba kamar yankin kwanan ma dan jarida wannan john da aka ibere wanda aka fito da shi bayan shekaru biyu tukunan ma aka fito da shi aka san cewa inda yake a shekaru biyun da ya zauna dinnan ma ko iyalinsa ma ban san ma inda suke da sauransu ba haka kuma mutane da yawa haka wanda kawai dai an zo an kama su dan cika a ga ko su waye ne wanda suke hannunsu a tabbatar cewa wanda dai wanda ya sun cewa ya yi laifi a kawo shi kotu wanda kuma ba a samu wani laifi da aka same shi ba a a nemi gafara a wajensu kuma a biya su diya akan yadda aka zo aka rike su ba tare da wani dalili ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To gaida Hassan, to har yanzu muna birnin Abuja inda a yayin da wa'adin lokacin rijistar masu kada ƙuri'a ke karatowa da yawan 'yan Najeriya ke ƙara azama wajen rijistar Hawa Umar gare ki. Ƙasa da mako biyu gabanin rufe rajistar katin zaben 2019 an samu karuwar mutanen da ke zuwa tashoshin rajista domin samun katin. Na zagaya tashoshin don gane wa idona inda na gamu da wasu da aka yi wa rajistar. Sunana Zainab Aliyu, ina da shi permanent voters card magare Katin zaɓe ya kawo mun less stress saboda yanzu kin gani ba sai na je na bi layi ba. Zan iya zuwa in je in voting abu na ba tare da sai na yi PVC ba because already ina da shi. Sunana Sani Muhammad Awal, na yi katin zaɓe yanzu a nan usai 3 kafin yanzu ka taɓa yin katin zaɓe na taɓa yi tun lokacin mulkin ubasanjo na yi to da ya bata kuma sai yanzu ake sabo shine na zo na yanzu menene mahimmancin katin zaben nan a wurinka na yi shi ne saboda in zaɓi abun da nake ganin zai kawo wa ƙasa ta tafiya ta shi isa abin da ya sa na yi shi kenan kawo yanzu fiye da mutum miliyan goma sha ɗaya ne suka mallaki katin zaɓen tun daga fara tsarin rajistar da hukumar zaɓen inec ta bullo da shi a watan afrilu Afrilun bara. Aliyu Bello shine kakakin hukumar. Tun daga watan Afrilu har zuwa karshen shekarar da ta gabata an yi wa mutane miliyan uku da dubu ɗari biyar da yan kai ne rijista amma a shekarar bana da aka fara wannan aiki daga watan janairu zuwa yau adadin mutanen da aka yi rijista ya kama miliyan bakwai da dubu ɗari biyar da bakwai da ɗari ɗaya da ishirin da biyu wanda in ka haɗa adadin shi zai ne da kai kan adadin da an gabatar na farko an yi muta al'umman najeriya miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari hudu da tamanin da takwas da ɗari shida da ishirin da biyu rijista wannan gagarumin aiki ne da hukuma ta fito da shi domin a samar wa 'yan ƙasa damar jin kura a zaben dubu da goma sha tara idan kai Sai dai kuma duk da tururuwar da ake yi wajen mallakar katin zaben wasu daga cikin 'yan kasar sun nuna halin ko in kula. A sunana Abubakar. Ka yi katin zaɓe? A gaskiya ban yi katin zaɓe ba. Kasantuwan shekarun da suka gabata na yi katin zaɓen kuma wanda kamar kowa da ya sani a kasar nan yadda katin zaɓe ake bin dogon layi da kuma cin lokaci kafin a yi shi. Na yi kuma daga baya aka zo aka ce ba a ga katin namu ba. Sannan kuma kin ga mutum ba zai ba aikin da yake ba ina ganin cewa ko kayi duka ba wani abu bane mai muhimmanci kawai na ga dama kawai garin kyale shi na bi layi na bi layi wancan lokacin kuma sannan na kara kuma ma na sa ko in ga cewa bari in kara yin katin zaben ilan gwada sa'a ta kuma na ga wajen dai irin dai bata canza zani ba dai har yanzu in kin duba za ki ga zaben ma kana yi ne ni ma muna ganin kamar babu wani sakamako mai kyau sunana habiba mima yakubu tun lokacin da nake shekara goma sha tara na yi kokari na samu wannan katin bayan an ɗauki sunan mu an ɗauki komai sai aka ce mu ba a samu namu ba tun da safe ban manta ba muka je wannan gurin amma ba mu samu ba tun a lokacin sai na ji raina ya fita daga yunkurawa nemi katin zaben duk wannan dai na cikin shirin babban zaben najeriya ne a watan fabrairun baɗi hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Hawa'u. To ko ake ciki game da zaben cike gurbi na sanata da za a yi gobe a Bauchi gobe Asabar? Domin tabbatar da nasarar gudanar da zaben hukumar zaɓe ta INEC ta shirya kwamishinan 'yan sanda mai kula da ayyukan zaɓe daga headquarter ofishin 'yan sanda a Abuja. ya bukaci 'yan siyasa da su ba da haɗin kai wa jami'an tsaro. Muna kiran haɗin kan kowa da jami'an tsaro da duk wanda yake da hannu a cikin wannan zaɓe. kuma kowa ya gargadi ah, mabiyansa a bi doka idan aka kiyaye doka insha Allahu za a yi ah, abin nan cikin kwanciyar hankali amma ba za mu yarda da wani wanda yake zai kawo tashin hankali ba a wajen wannan zaɓe. To sai a bi mu a shimu na hantsi don jin cikakken rahoton yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda Jimai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Babu Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke fatar kuna lafiya na ke kuma farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to za mu fara da wasikar attahiru hashimu garin yarima a can ƙaramar hukumar ga sultan jihar taraba najeriya ya ce da gaske ne wai lemun kwalba na sprite yana ƙara ruwan jiki musamman ma idan aka haɗa shi da fiye wata aka sha a to wannan ba gaskiya ba ne wannan wani kakiro wannan amma nan ba gaskiya ba ne to canfi ne ko eh, canfi ne yana sai kara abin da sha ruwan shi kawai ba eh, wani yawa ba wani haɗi da lemun kwalba ba eh, lemun kwalba wani lokaci a illa yake ya cika ba shi da amfani ba gaskiya don gas ɗin da ke ciki ba gas ɗin kuma da shiga ya yawa a ciki tare da fatan malam atahiru hashimu yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamana. To likita sai kuma tambayar ya hayya dannu azare a can jihar Bauchi. To. Ya ce yana son ka mishi bayani akan wankan jego da mata musamman na karkara ke yi idan sun haihu. Wai shin ya ce wankan jegon nan wani amfani yake da shi ga macen da ta haihu ne? To wankan jego dai hajiya ba shi da wani amfani. kamar yadda muka bayyana domin kin san yawanci lokacin wankan jego din nan za a sa ruwa mai zafi tafashashen ruwa kuma ba tana wanka da tafashen ruwan kuma ta rinka shan kunun kin san kuma za su sha kuma kunun kanwa duk a hada abu ma mai zafi yaji da sauransu duk a hada to wannan illarsa shine hajiya na farko za a iya samun ciwon mata za ta iya konewa ko ya kokone jikinta waɗansu kuma in ba su yi sa'a da shan abubuwan kuma da zafin nan yana sa hawan jini to ko wadansu mata wanda wani abu da ake kira eclampsia wanda mata waɗanda waɗansu kafin masu haihu sai ga hawan jinin su ya tashi sosai to wannan suna wannan lokaci hawan jini yakan tashi sosai bai abubuwan da ake haɗa musu ita sha bayan suna cikin wannan zafin to kuma lokaci in ba a sa ba kuma in kwana ya ƙare wani yana iya halaka su ma sai zuciyarsu daina aiki a aikin likita dai wankan jego ba shi da amfani a ba shi da wani amfani hajiya To. Wani al'ada ne da ya kamata mu daina. Da an ko daɗe ana yi. Eh an daɗe ana yi to da wuya musamman a karkara. yanda kuma kin san yanzu nama a karkara in mace ta haihuwa na ma sayan itace da menene duk waɗannan kuma kuɗi ne kawai ake kashewa na banza kawai. Wasu kuma ma ka san bayan an yi wankan za a tara mata garwa shi ne a ɗaki in ta zo. Eh. Kuma ta shiga cikin zafin. Eh to wannan ba shi da amfani hajiya. To eh. Allah Allah ya sa mu gane. Amin amin hajiya. To shi kuma Malam Aminu Kano maida a can karamar hukumar Garko. To. Ya ce me ya kamata mutum ya yi ne koko wani mataki mutum ya kamata ya ɗauka idan za a jajininsa a ƙarawa wani? To abin da ake so da yan mutum kafin a jan mutum mutum na da lafiya kwarai da gaske hajiya. To. Kuma mutum shekarunsu su fi sha bakwai yawanci haka ake. Kuma bai kamata ka ba da jini ba in kana da kaman ciwon sankara na kamar aids din nan eh, eh, da kuma irin ko eh. kuma ka yi mura ko kuma ce da ta haihu ko kuma kana da irin sankaran jini duk waɗanda bai kamata ka ba da jini amma in dai kana da lafiya kwarai da gaske za a dubi jinin ka sai ka za ka iya bayarwa hajiya. likita kamar a nan kasashen idan mutum ya je za a ɗebi jinin shi da farko wani irin gwaji ma ake mishi tukunna. da farko za a tambaye ka kamar a nan kasashen in ka je inda akwai kamar irin in ka je kamar kasashen mu akwai malaria kai ka samu ciwon malaria to wannan za a jira sai kai kamar watanni kafin su ɗebi jinin ka. domin shi wannan kwayan cutan yana cikin jikinka kuma za a tambaye ka kana da irin ciwuka din nan wanda na bayyana kamar irin su kanjamau su eh, typhoid da sauransu hepatitis ko kayan mura ko yanzu to duk za a tambaye ka waɗannan tambayoyin sannan za a gwada jinin sannan a ɗiba. to bayan aka maka wannan tambayoyin kuma akwai wani gwaji da za a maka kafin a jinin naka a ba wani gwaji inda kana da kana lafiya kwarai ba wani gwaji da za a yi to bayan an ɗebi jinin akwai wani abu da ake yi ne kafin a adana eh yawanci akan sa wani abu da yake hana shi daskarewa sannan za su za su je su bincika komai da ke cikin jinin kafin su ba wani yawwa wato za a tabbatar ba mai dauke da wani lahani <laughs> ba bai dauke da wani lahani ko da yake ka ce masu fa sun sun yarda da kai amma dole akan gwada a tabbatar ba abin da ke ciki da zai da zai sa wani ciwo ko wani abu aka ba wani wani mutum daban yawwa likita ka ce bai kamata macen da ta haihu ta ba da jini ba ita kuma me yasa ita to da ai da haihuwa din kin san ta riga burin haihuwa din mace jini da yawa kan fita eh. eh to saboda haka ba a cika so ba kamar da ta haihu bai kamata ba da jini ba ya eh, abin da ya sa kenan to eh amma bayan ta dan jikin da ya dan ƙara ƙarfi za ta iya bayarwa to eh to sai kuma wasikar Dauda Musa a can dan dume jihar Katsina to ya ce wani irin nau'in cuta ne ke sa tsage guda na kan mutum ya rika ciwo yana nufin kila gefe guda kenan eh. yawa ya rika ciwo wani lokaci ma mutum ya ji kamar ana saransa da wani abu a gefen wurin da yake masa ciwo eh akwai waɗansu suke ciwo sai ga kamar ɓari ɗaya kawai ke to eh za ga wannan yana yana wani daɗi to irin wannan akwai waɗansu jijiyoyi ne da ke jikin cikin kwakwalwar ko cikin kan mutum suke yadda suke budewa kuma suke sa wannan ana kiransu kamar tension headache da irin abubuwan nan to waɗannan in dai kana da irin wannan ya kamata ka yi sauri ka je wani likita waɗansu suna da wannan domin akwai waɗansu suna da waɗannan ciwo da ake kira aneurysm to in kana da irin wannan wani lokaci yana yakan sa ka rinka gani ka rinka jin irin wannan ciwo amma wani lokaci kawai ciwon idon kan ne ke da tsanani da yawa haka da ke kawo wannan amma in kana da wannan ya kamata ka je wani likita a gwada ka domin wannan wani lokaci yana da illa kwarai in dai shi irin wannan da na ce ne akwai ka je a duba akwai rigakafi? a wannan rigakafi sai an tabbatar da abin da ke faruwa. ke faruwa. Eh, inda aka tabbatar da abin da ke faruwa za a iya baka magani ya rage tsananin sa amma kamar kasashen nan akwai wata jijiyar da ke kan mutum lokaci ta ƙara girma to in yau ne faru wani lokaci an shiga an sa wani abu da zai rage girman ta a nan kasashen wato dai sai an yi gudanar da bincike a ga eh, sai an gudanar da bincike wannan za a sa wani abu ne ta ta jijiyar wuyar mutum har ya je cikin kwakwalwar wani lokaci haka ake yi to Allah ya sauwaƙe amin amin malamin ya sake wata tambaya to ya ce wai mata masu juna biyu wasu za ka ga sun daka yaji irin na barkonu suna sha baji ba gani musamman yara mata ya ce shin shan irin wannan yaji bai da wata matsala ga jaririn da ke cikinta ko kuma barazana ga lafiyar ita mai juna biyun? to inda tana illar shan yajin da yawa haka wani lokaci cikinta zai rude amma wani illa ga ita ɗan da ke cikin ba wani illa da zai same shi amma ita kanta cikin da zai iya rudar mata ciki ko kuma lokaci ya sa kamar irin inda tana da gyamman ciki wani lokaci zai iya ƙara tsanani ko kuma tana da ciwon ciki zai iya tsanani. Amma ba abin da zai samu jariri. Ba abin da zai samu jariri. Kuma ka san wasu matan dama kowace ciki yakan zo mata da na nashi kwaɗayin. Eh waɗansu mata suna kwaɗayi. Eh waɗansu kwaɗanta kenan irin waɗannan matan kwaɗansu kenan. <laughs> Wato ita yaji kawai eh, take so. Eh. <laughs> To. Amma wannan ba zai wani abin <laughs> da ke cikin mahajiya. To sannan kuma sai ya ce ce shin ko mace mai shayarwa da ke da jariri bai yi kwari ba ta sami ciki shin wannan cikin nan da ta yi zai jawo wani lahani ko kuma ta daina shayar da yaron ko koyaya. yaya to wannan in dai tana shayar da yaron tana ciki ba an illa an tana shayar da shi amma an tana suna wani tsoron akwai wani abu da zai faru ne su je wani likitan su a duba a tabbata amma bai ba an illa da zai faru hajiya a saboda haka kawai ta ci gaba da shayar da eh, yaron ke ci gaba da shayar da yaron eh domin nonon ta da yana da amfani kwarai ga jinjirin eh ka san wasu da an yi ciki din nan sai a ce a'a a yaye yaro in dai za ta iya ya kama ba ba ba ni illan da zai faru hajiya to Allah ya sa dace amin amin to sai kuma wasikar da muka samu daga wajen Idris M Idris daga can da maturu to shi yana so ne wai ya san me ke kawo yawon barci ne wai mutum yana barci kuma sai yawo ya ta fitowa tararra akwai magani to hajiya in dai mutum yawo din yana fitowa kaɗan kaɗan ne mutum na barci din to wannan ai ba wani illa amma in abin yana fitowa ya jika filon shi da komai yana yawa haka da yawan yana bacci din to ya kamata jiyon likita a kowane abu da ke faruwa za a iya ma shi magani da zai rage sa to amma dai inda yanda ya bayyana wa ya bayyana likita za a iya taimakon shi wato a takaice dai mai kamar yadda ya rubuto mana wasiƙa nan in ya je gun likitan shi sai ya bayyana mishi eh sai bayyana mashi haka za a iya taimakon shi aji. A to likita akwai likitoci na musamman da zai gani ne ko kuma kowane likita in ya gani zai bashi wannan bayanan. yawanci zai iya zuwa wurin likitan shi kowane likita zai iya taimakon sa amma an yi tsanani ba ban daga akwai da suke suka gwaninta kuma akan abubuwan kan ido da kuma abubuwan da ke kai da idanun mutum to amma likitan shi zai iya zuwa likita kowane likita amma in bai samu ba a samu nasara ba to sai je wurin waɗanda suka Gwanin ce akan abubuwan kan ɗan adam da baki da hanci da sauransu za a iya bincikawa sosai. To Allah ya sa a dace. Amin amin. To har yanzu dai muna kan batun yawu ne. To. Me yasa za ka ga wasu maza na yawan zuwa da yawu ne? Ya ce akwai wani mutum da suke yawan zama da shi za a ga yana ta yawan zuwa da yawu cikin akalla duk minti biyar sai ya zubar da yayu. wanda ya wannan tambayan ku shine malam yusufu yishau daga can jihar kaduna to inda mutum na zubar da yawo haka da yawa to akwai wani illa akwai matsala ko Akwai akwai eh, matsala domin kin san a cikin bakin mu akwai waɗansu abubuwa kwayan halitta da ke fitar da mu yau da yawa inda na shi na fitar da mu yau da yawa yanda ba shi da kima haka da yawa haka ya kamata ya je wani likita a duba domin akwai waɗansu miyan yana fita da yawa haka akwai magani da ake bayan rage amma dole je a duba eh, eh sai an yi bincike za a gani ko eh za a gane eh to Allah ya sa a dace amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba cikin yadda Allah za mu dawo domin gabatar da wani shirin a halin yanzu kuwa a madadin dr ladan jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya akwai da ke aka ce duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri ka To a gaishe ki yanzu kan ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Rasha ta faɗa jiya Lamis cewa tana shirin mai da martani kan sabon takunkumin da Amurka ta saka mata dangane da amfani da makaman guba da ake zargi ta yi kan wani tsohon jami'in leƙin asirin Rasha da 'yarsa a Burtaniya. moscow ta kwatanta matakin a matsayin haramtacce tana mai cewa ba ta da hannu kan lamarin da ya auku cikin watan maris inda aka sami sarge skripal da elsa yulia dukkansu biyu sun suma akan benci a birnin salisbury na birtaniya an cutar da su ne da gubar da ake kira novichok wacce aka kera a zamanin da ƙasar take tarayyar soviet Ƙungiyoyin da ke gudanar da ayyukan agaji irin su Save the Children da Doctors Without Borders suna ci gaba da nuna matukar fushinsu tare da yin Allah wadai da dakarun da Saudiya ke jagoranta wajen kai hare-hare akan 'yan tawayen Houthi waɗanda suka halaka akalla mutum 43 a ranar Alhamis a Yemen waɗanda aka su ƙananan yara ne. Akalla mutum 60 ne suka jikata baya ga waɗanda suka mutu. ɗaya daga cikin makaman masu linzami da aka harbo ya faɗa akan wata motar bas ɗauke da ƙananan yara yayin da suke komawa gida daga wani yawon shakatawa da makarantarsu ta shirya an tuhumi shugaban 'yan adawan kasar zimbabwe tendai biti da laifin tunzura jama'a wajen tada husuma da kuma ayyana sakamakon zaben shugaban kasar mai cike da rudani ba bisa ka'ida ba wanda aka yi a makon da ya gabata yayin da ya isa kotu a harare babban birnin kasar ta zimbabwe biti wanda tsohon ministan kudi ne ya ce za su ci gaba da fafutuka an maido da biti gida daga kasar zambia mai makwabtaka da zimbabwe inda ya je neman mafaka bayan da hukumomin zambia suka yi suka ki amincewa da bukatarsa ta zama a kasar to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirma na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi lalo da karanta mana labaran duniya da salaman abu da ya haɗa mana sautin da kuma mu na wannan lokacin jimmy cook ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsi Le Monde aujourd'hui.